allah tabaraka wata'ala kan iyayenmu mata waɗanda suka manyanta a shekaru matan da suka manyanta a shekaru wanda suka yi wato shekaru na tsufa allah wata ala yana masu sauki kan abin da ya shafi hijabi musamman wadda yake da hijabi da mayafin hijabin wannan shi ke nuna maka musulunci addini ne mai sauki kuma yana tafiya da yanayi da kuma dalili tunda galibi mace wacce take budurwa ko take gaba na sha'awa da kuma an ganta za a yi sha'awanta to akwai bukatan hijabin ta ya zamanto cikakke domin kar a fada fitila idan ta tsufa ta kai shekara saba'in ko sittin da biyar ko makamancin haka wadda wannan abin da ake tsoro ya karanta sai allah ta'ala ya kawo sauki na shiganta alkawai da nisa su ne dattijai iyayen mu mata wadda suka manyanta a shekaru allati wace layar juna nikaha ba ta ma tsammanin ta yi aure a wannan lokaci ko da ku ta yi aure don dai a samu wani wadda zamanto yana ɗaukan ɗawainiyanta ne ba don haihuwa ba mace da ta tsallake saba'in da wuya a ce ta haihu saɓanin namiji shi yana iya haihuwa yana shekara saba'in har ma yana tamanin to allah ta'ala ya ce su wa'annan mata wadda suka yi wannan daraja na shekaru wadda ba sa zaton wato ainihin aure falesa alihin junahun an da ana fiya bahun su babu laifi a kansu idan sun ajiye mayafinsu bayan sun saka riga cikakke da kallabi cikakke to wannan hijabin wadda zai ta ɗora a kanta ya bugi wato ainihin kirjinta zuwa ƙasa yana jan ƙasa to an mata sauƙinsa ba dole ne sai ta saka shi ba idan ta shiga wadda ya dace shiga na mutunci to ba dole ne a kanta sai ta yi hijabi irin wadda muka yi bayani can baya ba gaira mutabarrajatin bizina to kuma ga ka'ida kare zamanto wannan sauki da aka yi mata kare zamanto kuma ta dinga fita fita na bayyana kwalliyanta domin duk inda mace ta kai da shekaru duk da haka akwai kwalliyanta gaban jikinta wadda ba a so a gani ko ta bar wuyanta a waje ko ta bar shashin bayanta a waje ko ta bar shashi na wani jikinta a waje ba a yadda ba ko kuma duk da wannan shekarun nata sai ta caɓa kwalliya ta rikita ka tana shekara saba'in ka gatta kawai in shekara talatin da biyar ta sa akwai akwai make up eh, in ka ga waɗansu waɗanda ba namu ba in suka sha make up shekaran ta sittin da biyar kai ka ce yan shekara ashirin da biyar ne saboda ta sha maiko na kala kala a jikinta na kwalliya to kada ta yi haka domin abin da ake tsoron ta sake jawo shi ina fata an gane shi sa ƙur'ani ke da dabara cikin bayyana sa filla-filla sai Allah ta'ala ce kuma gashi ga ka shaidi gaira mutabarrajatin bi zina zina shine kawa da kwalliya to kar dinga wato ainihin baza da bude da bayyana kwalliyanta ta san a wannan zamanin ba a ganin mace ta tsufa matukar tana da kuɗi ba maganar tsufa za ta je ta ɗauko ah, gashin doki ko gashin wata matatta a can indiya ta sai gashinta a gyara gashin ta makala ma kanta ta mai da gashin nata a tilas jikinta kuma ya sha mai kala-kala a ido a mai kwalliya hanci a mai kwalliya kunne a mai kwalliya ko ina a huda shi a mai kwalliya to shekaranta 65 amma kai in ka ganta a kan dodon bango tana ba da labarai kai ka ce a 'yan shekara 30 ce saboda rashin kuɗi kawai ke jawo tsufa a wannan lokacin ana ganin akwai abubuwan da za a rikita jiki da shi ta koma kamar yarinya to in aka yi irin wannan rikita rikitan to a nemo hijabi a saka a nemo hijabi a saka ko da ko shekaran ta saba'in ne allah ta'ala sai ya ce daga ƙarshe bayan ya wannan sauƙin ya ce wa an yi safi na khairar duk da haka ta yi shiga irin na mutunci da babban hijabi ko da shekarunta nawa ne shi ya fi, shi ya fi kenan duk da wannan saukin da kawo shi ya fi. domin ta zamanto ta shiga irin na mutunci shiga da an ganta daga nesa an san wannan musulma ce dari bisa dari akwai har yanzu matan na kirki za ka samu duk da sun yi boko sun rike matsayi manya-manya amma suna gadara suna tunkahu da al'adunmu na musulunci ah, wancan litinin wata cikin musulma wata ta rike minista a kasar nan da ƙuruce ta rike minista aka gayyace ta wani taro na musulunci ta je nima an gayyace na je in ka ga hijabinta kai ka ce daga saudi arabia ta fito ta ga sai kai murna ka ji daɗi ka ce duk yakin da bature ya faɗi akan waɗansu ya faɗi tunda su ai yakin da suke shine mu saki dukkan al'adunmu mu riƙe nasu ga turanci kuwa kai ka ce a burtaniya take amma ga hijabi ga imani ga jan aya ga fassara shi allah ya ƙara mana ire-iren su to allah ta'ala ce ta yi shiga na addini na mutunci khairun lahunna shi ya fi gare su wallahu shi allah sami mai ji ne yana jin komai alimun masani ne na'am then another new ruling that uh, fits another group of people. Allah says, as for the old women, old women who have no desire for marriage, then Allah says, فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ There is no blame, there is no harm for them to put aside their outer garment meaning their hijab. There is no blame for them to drop their hijab when they are at home. However, if she will maintain her honor, she will maintain her chastity, it's only that she put down or she put aside the outer garment, there is no harm for that. Uh, غير متبرجات بزنا but that should not be in form of she applied all the makeups. She has money. Her skin is still uh, sharp and so on and so forth. She looks young and she feels that with her age, she can appear the way she is. No. As Islam is concerned, it is not permissible. Despite the opening that Allah the Most High grants, that there is no harm for them to drop their outer garment. However, Allah says, وَأَنْ يَسْتَعْفِفِنَا for them to refrain from doing that khairul lahunna is better for them. Wallahu sami'un alim. Allah the Most High is all hearing. Alimun and Allah the Most High knows everything you do. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. No. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون to wannan aya wacce ke da tsawo wadda a cikinta akwai bayanai masu muhimmanci kwarai ga ladduba irin ladduba mu na musulunci ah, da al'adu irin namu na musulunci wadda galibi za ka samu ba a tsarewa saboda yanayi da aka fada na zamani na duniyan ta zamanto kokon guda ko ƙauye guda wadda kowa yana ganin al'adan kowa al'adun waɗansu yana dannan da waɗansu Allah ta'ala ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal maridi harajun Allah ya ambaci dangoga na mutane guda uku wadda aka yi masu sauki yace babu laifi a kansu babu laifi akan makaho babu laifi akan gurgu babu laifi akan marar lafiya duk wannan sauki ne wanda Allah ta'ala ke wa mutane saboda yanayi yadda su kasance a cikinsa sai makaho ya mutum imani sai gurgu ya fika imani hakanan sai marar lafiya ma ya fika imani amma saboda yanayin da wa'annan mutane suke ciki sai Allah ta'ala ya musu saukin cewa ba dole ba ne su je jihadi ba ma jihadi a kansu da kyakkyawan niyyansu na za su je jihadi za a ba su ladan sun yi akwai abubuwa da dama wadda ba ka yi su ba amma kana da kyakkyawan niyya kana so ka yi su sai a baka ladan idan baka da kuɗi ka yi fatan allah ta'ala ya baka kuɗi ka kashe fi sabilillahi kamar yadda wani yake kashewa fi sabilillah sai Allah ya baka ladan wancan mutumin in Allah ya ga dama saboda kyakkyawan niyanka shi sa ba a san hasada ga wanda Allah ta'ala ya wani baiwa kar ka mai hasada kai fatan kai ma a yi maka in Allah ya ga dama bai ma din ba sai ya baka ladan da ya ba mu wancan wanda ya wannan baiwa to wayannan duk suna da sauki a amura na addini musamman abin da ya shafi wato ainihin jihadi babu laifi akan su dan ba su je jihadi ba sai Allah ta baraka wata ala ce wala ala an fusikum an ta'kulu min buyutikum babu laifi a kan kawunan ku ci abinci a gidajenku kenan idan ka ci abinci a gidanka ma za a baka lada wanda zai ji mamaki ci a ah, to idan ban ci abinci a gidanmu ba to ina zan je in ci abinci to Allah ta'ala yana so bayanin wasu wurare daban-daban daban da an yadda maka ci abinci a ciki sai ya soma da gidanka wanda ka fi cancanta ba wai dan idan ka ci ne ana ganin kayi laifi a za mu muku bayanin ku ci abinci a nan ku ci abinci a can to ga inda ya fi cancanta mun soma da shi Allah ta wa ta'ala ya ce babu laifi wala ala anfusikum an takulu min buyutikum babu laifi ku ci abinci a gidaddajenku ku. Au buyuti abaiku ko kuma ku ci abinci a gidajen wato ainihin ubanninku iyayenku baban bayan ka girma ka je ka gidanka a mai tama amma daman ka girma ne a abaji to babu laifi ka je abaji inda iyaye suke ka je kuma gidan ka shiga kai da iyalanka ku ci abinci babu laifi ko dama a kauye ka girma yanzu ka zama FAMSEC a abuja ko minista ko wani abu to babu laifi in ka koma kauye ka je gidan baba ka zauna a ciki a dafa abinci a kawo maka ka ci babu laifi wannan yana nuna ma alaka na musulunci na kar a yanke zumunta to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci gidajen mu ya kuma ambaci gidajen to ainihin ubanni au buyuti ummahatikum ko kuma gidajen wato ainihin wato ainihin iyayenku mata wato uwayenmu kenan babu laifi mutum ya je gidan mahaifiyarsa ya ci abinci to wani yana iya tambayan to me yasa aka ce uba aka ce uwa ta yiwu ya zama to shi uban ma ya rasu a raba gado gida ya zama nata ko kuma ta mallaki gidanta to babu laifi mutum ya je gidanta ya ci abinci yana ɗanta kai ko da wani kaddara ya faru ta yiwu mahaifin mutum ya rasu da wuri akwai kurucenta ta yi aure a wani waje babu laifi ɗanta ya zo wannan gidan ya ci abinci a ɗakinta babu laifi shara musulunci ya yadda domin mijin mahaifiyar mutum wadda ta aura ta zama shi ma ya zamanto kamar baban shi a shara musulunci babu laifi au buyuti a ikhwanikum ko kuma wato ainihin gidajen yan uwanku wadda kuka hada wato ainihin uba ko kun hada uba da uwa ko kun hada uwa mutum zai iya zuwa gidansa wa ko kani namiji mutum ya je gidansa ya ci abinci babu laifi sai kuma Allah ta'ala ce au buyuti akhawatikum ko kuma a gidan kannanku mace kannuwarka koyarka kun hada uba ko uwa ko duka mutum ya je gidanta ya je gaishe ta ta kawo mai abinci a ɗakinta mutum ya ci babu laifi au buyuti amamikum ko kuma gidajen wato ainihin bafanninku am shine wadda yake da alaka ta jini da uba namiji wan baban mutum amminsa ne baffansa ne kanin baban mutum baffansa ne to babu laifi domin shi a shari'ar musulunci shi ma uba ne kowa ko kani babu laifi mutum ya je gidansa ya ci abinci au buyuti ammati ko kuma a gidajen a hausance ana iya cewa wato kanuwar uba ko kanuwar uwa kanuwar uba ko kuma wato ainihin yar uba mace gwaggwani ake cewa ko gwaggwani mm. ko mm. gwaggwani a abin nan sakwatanci ne ko hausan kano <laughs> gwaggwani mutum zai iya za gidan gwaggwansa ya ci abinci ya ga uba ko kanwa mutum ya shiga ko ina ko yawa ko ina ana faɗi gwaggwanninka mutum zai iya zuwa gidanta ya tuyani ya ci abinci kuma shari'a ta yadda ita ma kamar uba take duk da ita mace ce to haka nan au buyuti Allah ta'ala ce au buyuti akhawalikum ko kuma wato ainihin gidajen innoni ce a'a kawun nai dai tukunna kawu shine ai namiji yawa innoni su ne mata to kawun ka mutum zai iya zuwa gidansa bangaren uwa kenan ko ya ko kani mutum zai iya zuwa gidan ya ci abinci hasali manzo sun san yana yawan girmama wato ainihin innoninsa da kuma wato bangaren uwarsa yana yawan wato ainihin ambatonsu da alkhairi da kuma girmama su idan suka zo majalisansa idan ah, ah, ah, khalansa ya zo majalisansa zai ce ga na kowa ya nemi khalansa sai ya girmama shi saboda girmama uwa kamar matsayin uwa yake kanin uwa ko wan uwa wato kawunni din kenan nan au buyuti khalatikum ko kuma wato innoninku innar mutum ita ce wata take da alaka da uwa ko kanwa ko ya to babu laifi mutum ya je gidanta ita ma uwa ce mutum ya ci abinci a wajen malamai suka ce me yasa aka dinga ambatan abinci a gidan wane abinci a gidan wane abinci a gidan wane cikin yan uwa na jini suka ce saboda cin abinci a wajen mutum ka zauna ka ci abinci a wajensa alama ce ta girmamawa alama ce kuma na mutuntawa wadda za a ce ka yadda ka ci abincinsa shi ma yadda ya baka abincinsa akwai alama ta zumunci babba a tsakani sai Allah ta'ala ce aw ma malaktun eh, ko abin da kuka mallaki mabudansa shine inda ku aka bawa mabudin wajen ku rike ba gidajen ku ne ba amma kuna da wani haƙi a wajen mabudan gidan ko aminci ya sa an baka ko kuma a'a kana gadi a wajen misali ya zanto an baka mabudin wajen ka rike to babu laifi shi ma wani abu na hakkin abinci a wajen ya kama mutum ya ci au sadiqukun ko kuma abokinku aminin mutum babu laifi idan ka je gidansa ya kawo abinci ku zauna tare ku ci wannan maza haka mata su ma haka in sun je gidan kawayensu ba namiji kaɗai ba sadiku kuma ana nufin namiji amma ita ma sadiqat mata idan sun je wajen kawayen su mata su ma kazalika duk abin da muka ambata akan namiji shi ma yana kan akan ya mace laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi ku ci tare idan ka je gidan abokinka ya kawo abinci akwashi guda ku zauna tare da shi ku ci babu laifi babu laifi kuma idan ya zo ya ɗebo maka ya ɗebo a katon masaki ya ajiye. ya baka wani dan plate shi ma ya dauki dan plate kowa ya ɗabi nasa shi yadda turawa suke babu laifi muna da shi a qur'ani jami'an aw ashtata saboda haka babu wani abin da bature zai ga maka wannan sabi wa sabi da ake cewa kowa ya je dauki plate ya ɗabi abin da ya ga dama mu muna da shi a qur'ani jami'an aw ashtata an yadda a jera abinci kala-kala a ce kowa ya ɗauki nashi plate din ya je ya kwasa yadda yake so ya zo ya zauna ya murza yadda ya ga dama muna da shi a ƙur'ani ba wani abu bane wani wanda za a zo kai ƙauyenci ka ce a sai an yi irin yadda muke a ƙauye a zauna tare a ci duk akwai shi in kuma aka yi na irin turawa da suke yi ba wani wayewa muna da shi a ƙur'ani wani lokaci yanayin a zauna a ci tare shi yafi wani lokacin kuma yanayin kowa ya ɗebi nasa shi yafi ya danganta ƙur'ani ya ce to ai kowanne ake so a yadda aka dama a yi shi shi yasa ba wani wayewa da bature zai noma ka in dai akwai wayewan a cin abin da yi to mu muna da shi waye wanda zai yi kaga ba mu da shi to ba wayewa ba ne kamar mace ta zo ta zauna mm, tsiraranta gashinta a buɗe ta zo ta yi hidima wa abokin mijinta mu ba mu da wannan ba mu da wannan domin ba wayewa ba ne yana iya jawo matsala auratayya ma sun mutu irin wannan irin wannan irin wannan abu kuma ya zo ya aure ta abokin naka a ta rigima wani rigima za a yi ka sake ta shi dama ya ganta ya ga kyawunta ya ga komai ya ga ɗabi'a ya abin nan ya kwasa ya tafi da shi kai an barka da hanya to shi sa muna da a ci tare ko kuma a raba abin kwashin cin abinci Allah ta'ala ce fa idza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah idan kun shiga gida to ku yi sallama akan kawunanku wanda yake daga Allah mubarakatan tayyiba wanda yake mai albarka kuma wato ainihin mai tsarki wannan gaisuwan domin shi gaisuwa na musulunci assalamu alaikum wato yana da albarka yana da lada yana hada zumunci annabi sallam ya kwadaitar da mu dinga yawan sallama har sabai aka ce idan sun hadu idan mutum ya zaga masallacin nan tana wancan ya sake zaga suka sake haduwa sai sun sake sallama domin su samu lada na wannan sallama hadisin abu huraira wanda ce mazo sassan yana ce a ciki ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbabtum afshu salama bainakum ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi cikakken imani ba sai kun so junanku shin bana nuna muku abinda idan kun yi za ku so juna ba sabbai suka ce a gaya musu manzo sallallahu alaihi ku dinga yawaita sallama a tsakaninku kar ka ga dan uwanka musulmi ka ce hai kai ba bature bane ce mai salamu alaikum sai ka samu lada goma shi ma ya ce wa alaikum salam shi ma sai samu lada goma in aka wuce nan ma duk lada ne yana jawo dankon zumunci da soyayya sallama yana jawo haɗin kan musulmai sallama amma yanzu aka samu ba a yin sallaman sai an san juna yawa idan mutum ya shiga kasuwa ma ba ruwansa da kowa sai dai ya ga wani can dan angon su salamu alaikum to ya san shi dan in ko kai rashin abin nan kai sunna kace zaka zaka yi sallama ga wanda baka sani ba sai ta kallon ka in kai sa'a ya ansa in yi ansa ma in yi karfin hali ya tambaye ka ce a wani ina ka sani bi ma'ana bai cancanci ka mai sallama ba sai dai da idan kun san juna wanda ba daidai ba ne duk musulmi ko ka san shi ko baka san shi ba da kuna haɗuwa ka ce mai salamu alaikum ko da ba a wuce nan ba ai musafa a wuce musamman abuja ana sauri ba wani maganar dogon abu yana nan yana bin cek <laughs> wata cek cek ta makale yana bin ta sallama ka duk ba ita ce ba amma dai bai hana ka ce alaikum salam ka wuce wajen cek ne neman abin nan cek ta nuna to Allah ta'ala ya ce mu yi sallama wa kawunan mu hatta in ka je inda gida ne ba mutane kai kake da mu a kanka ka ce assalamu alaina wa ala ibadullahi salihina sai a baka lada kai a kan kanka kuma da bayin Allah salihai suna wajen ko baka gansu ba ko aljannu ko mala'iku duk za a baka lada kazalika haka nan dai yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum taqiluna ko ko hankalta an kawo hankali anan shine masu hankali wa'annan abubuwan da muka bayyana a tafsirin mu na yau na ladduba za su yi amfani da shi alaman suna da cikin hankali kenan to shi ko wanda hankalinsa bata cika ba ba zai amfani da su ba zai amfani da son zuciyarsa alamar cewa hankalinsa bata cika ba mai cikakken hankali zai amfani da wa'annan ka'idodin domin ya samu sauki domin kuma ya samu lada allah ya samu dace